وهيئ لنا من أمرنا a da cikin addinai na da da na yanzu da muke cikin wato addinin musulunci ba wani addini da ya samu gata na tsaro wanda gurɓata ba ta shigarsa sai addinin musulunci wannan addini na musulunci idan wani ya yi ƙoƙari ɗan cikinsa ko kuma wanda yake wajensa yi ƙoƙarin canja wani wasali misali akan wani harafi to nan za a yi saurin gane shi ko dai ya bayyana ga mutane cewa kuskure i ko kuma akwai rashin sani a tare da wannan abin da ya aikata waɗanda ke kasancewa iyaye na kowa da kowa a cikin al'umma sawa'un masu kuɗi ko masu arziki ko talakawa kuma mutumin da yake yawo a kan titi inda kusan ka iya cewa bambancinsa da dabba shi ne shi yana iya magana ita kuma dabba ba ta iya to duk waɗannan al'ummai sukan kasance ‘ya'ya na malumma su kuma malamai sun samu wannan daraja ne saboda gado da suka samu daga gurin annabawa su annabawan nan ba su bar dukiya ba ta zinariya ko azurfa face sun bar ilimi ne kawai wanda ya rike shi ya yi riko da abu da yake mai girma masauraran mu barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shiri na musamman wanda yake zuwa muku daidai wannan lokaci daga sashen addinin musulunci kamar yadda sanarwa ta gabata muna tare da ɗaya daga cikin malumma na wannan gari na mai albarka na kano dr muhammad Zani rijiyar lemo wanda za mu tattauna da shi akan al'amura da a yanzu suke gudana malam ina sake sallama gare ka karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, za mu tattauna a game da matashiya da kusan ka iya cewa kamar yayin satin da ya gabata ana ta samun wato saɓanin fahimta ba tun daga yanzu ba dangane da wannan matsala ita ce matsala ta maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa alama ce ta ƙauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwa da dama kusan da suke faruwa wanda kusan mu a wannan nahiya ta mu ma iya ganin sa kamar mu ce bako amma wannan tuni kasashen da suka ci gaba kamar yadda satin da na faɗa suka riga suka mai da matsalar an riga an yi bayani a kanta muna kuma fata ina daɗa addu'a Allah ya kama wani lokaci da mu ringa ƙoƙarin ma haɗa malumma waɗanda suke da mabambanta ra'ayi su zo su tattauna tattaunawa ta ilimi ba tare da zagi ko cin mutunci ko wasu maganganu waɗanda suke ba su da amfani ba domin ilimi bai gaji haka ba duk da kaji an fara wannan to kuma an shiga wani abu da ba za a iya sanin sunansa ba sai dai a raɗa wani sunan sabo akan maka lahu zan so ka fare mana matashi a game da wannan al'amari mai girma. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه bayan haka masu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato tattauna matsala mai kama da wannan abin da ya shafi maulidi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama matsala ce da aka daɗe ana magana a kanta malamai suka daɗe suna rubuce-rubuce a kai kowa ya kan faɗi iya abin da ya sani dangane da wannan matsala idan har gari ya koshi da ilimi karatu ya bunƙasa a guri to irin wannan tattaunawa ba ta ta da jijiyar wuya ba ta sa samu wani yanayi na hatsaniya ko rigingimu balle har akai ga doke-doke domin duk abin da aka ce ilimi shi zai hukunta shi shi zai yi hukunci a kai to wannan abu ya fi komai sauki sha'ani na taro don tunawa da haihuwar annabin annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sha'ani ne wanda za ka iya tattauna shi ta fuskoki guda hudu fuska ta farko za ka iya tattauna wannan abu ta ansa tambayar shin wannan taro da bukukuna su ne suke nuna alama ta soyayyar mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama rashin yin wannan taro ko rashin halartar irin waɗannan bukukuna shin yana zama alama ta ƙiyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba ta biyu da ya kamata mutum ya yi magana a kai shin yaushe ne ma aka fara yin wannan tarurruka da irin waɗannan bukukuna a wani zamani ne su wane ne suka fara sannan gaba ta uku shin su wane ne suka nuna ba su yadda a yi ba ko bai dace a yi ba ko ba sunna ce yi ba bida a ce yin hakan wasu ƙungiya ne ko wasu malamai ne da suka fito kwanan nan ko ko wani abu ne da daɗe gaba ta uku ko kuma gaba ta hudu shin maulidi ko taron maulidi idan har ya tabbata bai zama sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba to shin zai zama cikin bida'o'i waɗanda za ka kira wasu hasana wato bid'a hasana ko ko a'a na tabbata an sa waɗannan tambayoyi guda hudu za su ba mai sauraro wata dama ta ya fahimci shi wannan batu da aka daɗe ana ce ku ce a kansa na farko gaba ta farko shin taron maulidi shi ke nuna soyayyar mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yadda rashin sa zai nuna kiyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka abu ne wanda yake sananne ga kowa da kowa hatta ga waɗanda suke taron da waɗanda suke mara masa baya da waɗanda ba sa mara masa baya a da da yanzu duk sun yi imani sun yadda sun gamsu cewa wannan taro sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su san shi ba ba su taɓa yin shi ba kowa ya yadda cewa tabi'ai almajiran annabi sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su taɓa yi ba ba su san shi ba kuma duk min yadda cewa almajiran almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato atba'u tabi'in ba su san shi ba kai hatta taba'ul atba irin su malik su shafi'i su imamu ahmad su sufyan thauri su sufyan ibn uyayna su abu zur'a su abu hatim su muhammad ibn isma'il al-bukhari su muslim ibn al-hajjaj su abu dawud su tirmizi su nisa'i su ibn maja kai ta ambaton waɗannan manyan manyan malamai da aka yi a tarihi wanda har yanzu muke amfana da ilimin su duk cikin su ba wanda ya san ma wannan taron ballantana ya yi shi kaga idan za mu yi adalci gare su su mu ba su matsayin da Allah ya ba su ba za mu taɓa yadda mu ce wannan taro shi yake nuna alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam domin muka faɗa haka kamar muna hukuntawa cewa su ba sa sa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba wanda ya yayi karfin hali ya faɗi haka ba na jin akwai wanda zai iya faɗar haka soyayya dai ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu babu wanda zai iya nuna masa soyayya irin yadda sahabban suka nuna masa Abu Sufyan lokacin da ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da da sa ya koma yana gaya ma Qurayshawa yana cewa wallahi shi bai taɓa ganin wani basaraki ko mai mulki ko mai iko ko mai sarauta da sahabbansa suke san shi suke girmama shi ba irin yadda ya ga sahabban manzo Allah suna yi masa to ashe kaza ba abu ne mai sauki ka ce wannan jerin gwanu na al'umma ba da ta fi kowa tsarki a tarihi ka ce su ba sa son manzo Allah ko suna kin manzo Allah ko ba su san yadda ake son manzo Allah ana jin akwai wanda zai iya faɗa haka kamar yadda babu wani wanda zai iya ƙarfin hali ya fito ya ce akwai wani abu na nuna manzo Allah soyayya da waɗannan ba su san shi ba ba na jin akwai wanda yake da karfin halin da zai faɗi haka ashe ka ga mun yi ittifaki akan cewa in dai soyayya ce za a nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wacce ta kai irin wadda sahabbai suka nuna masa babu wacce ta kai irin wacce tabi'ai suka yi babu wacce ta kai irin wacce atba'u tabi'in suka yi babu wacce ta kai irin waɗannan wacce waɗannan a imma din suka yi ashe kenan wannan al'amari law kana khairan la sabaquna ilai da shi ne mafi alkhairi yin hakan to da sun riga mu da ba za mu riga su ba za mu musu fice a nan ba to ashe kenan bai kamata ya zama alama ba menene alamar ina jin a garin nan babu wani littafi da aka yi imani yana faɗar haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko haƙƙoƙinsa akan wannan al'umma da martabarsa da darajarsa irin littafin ashifa ashifa na qabi'iyya littafin ashifa littafi ne da an jima shekaru masu yawa ana karanta da shi a kasan mun karanta mun karance mun karanta mun dawo mun karanta mun karanta amma da ɗai ba mu taɓa ga inda ya nuna mana cewa yana daga cikin alamomin soyayyarsa ba a yi wannan taron tare da cewa a zamanin ƙabiliyar akwai taron amma bai bai ambace shi cikin alamomin san manzon Allah ba kuma a je a duba a shafa a ciki akwai babi na alamatu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su ɗaya bayan ɗaya amma har ya gama bai ce a yi taro da gangami ba ko a yi abinci a wata rana a shekara sai faɗa ba ba na kuma jin akwai wanda yake da ɗarɗar a zuciyarsa cewa ko ƙazuƙiyar anya ko yana son manzo Allah ana ji akwai wannan kuma ba na jin akwai wanda yake ganin cewa ƙazuƙiyar din nan bai ba wa manzo Allah sa ba babu sai ya kasance da ya zo gaya mana alamomin san Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko da ya nuna cewa ita ce kashin bayan alamar so ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce koyi da shi da riko da sunnarsa da aiki da abin da ya zo da shi yace idan har ka ga wani yana da awar san annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tsinci kani da wannan to ka tabbata ba gaskiya yake da awarsa ba ba a gaskiya ba da gaskiya yake da awarsa ba ce lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da kake masa da gaskiya ne to da ka bi shi da da kafa domin wanda duk yake son wani to za ga yana bin shi sau da gaba baya so ya saba masa baya so ya yi masa abin da zai jawo masa hushinsa gaba ta biyu wadda ita ce to yaushe ne aka fara abu idan har mun yadda wanda ba na jin akwai mai ja akan wannan don na karanta hatta waɗanda suka bawa abin kariya suka ce a iya yi sun yadda cewa manzan Allah ba shi ya ce yi ba ba sahabbai suka yi ba ba tabi'ai suka yi ba in ka duba husnul maqsid fi amali maulid mawlid na suyuti ya bawa abin kariya ya yi kokarin ya tabbatar da abin amma abin da yake farko bid'a ce da wani sarki ya fara kirkira a Erbil Erbil cikin kasar Iraki can arewacin Iraki can yankin da Kurdawa su wani sarki ne a zamanin a karni na shida da ake ganin sarki ne adami shi ya fara yi abin da su yi ce fa wannan fa shine abin da su iya faɗa duk da yana bawa abin kariya amma bai yi zuke ba ya ce manzon Allah ne ya ce ai bai faɗa haka ba saboda malami kuma yana tunanin Allah yana tunanin amalar ilimi da Allah ya dora masa to abinda binciken tarihi ya nuna waɗanda ma suka fara ƙirƙirar wannan maulidi su ne wata daula da aka taɓa yi a Masar a ƙarni na hudu da ake kira a da ake kiranta a daulatul Ubaidiyya suna jingina kansu da nana ba amma malamai na sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa ƙarya suke ba su da alaka da nana ba daula ce wacce ta yi mugunta ƙware da gaske da malaman musulunci na sunna daula ce wacce aka kafa ta akan kama karya da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je ya karanta littafin tarihul khulafa na suyuɗi farko farkon mukaddimarsa inda yake zai kawo halifofi da suka yi mulki a tarihi sai ce to amma ba zan kawo halifofin wannan daular ba saboda ba daula ce ta Allah ba ya ci gaba da zana aika aika da suka yi a ciki yake hikaito mana cewa wani malami yana labartawa cewa sun kashe malamai na sunna dubu hudu ba dan komai ba akan sun ce ba za su daina kiran habbai su ce radiyallahu anhu kawai saboda ba za su daina taraddi ba yi wa sahabbai addu'a aka kashe malamai malamai malamai kimanin dubu dubu hudu ibnu kasir a cikin albidaya wa nihaya a juz'insa na sha daya shafi na dari uku da saba'in zuwa dari uku da saba'in da daya ya hikaito mana cewa a cikin rabi'ul akhir malamai sun yi rubutu suka haɗu da alƙalai da malamai da manya-manyan gari da salihai da haɗu da muhaddisu na gaba ɗaya ce suka rubuta takarda doguwa wacce ta kunshi suka ga nasabar waɗannan mutane da jingina kansu da suke ga Fatima cewa wannan ba ya da asali ba su da alaka da ƴaƴan Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda ba su da wani abu wanda ya jingina su da su ba ce ma abin da suke yi abu ne da kafirci domin a cikin su akwai fasikai akwai fajirai akwai mulhidai akwai zanadika akwai masu rushe musulunci akwai waɗanda ba su yarda da musulunci ba har ma yake cewa malamai suka rubuta cewa mazhabar sa mazhabar majusawa ce masu bautar gunki masu aqida ta abauta ma wani Allah sun sun bata dukkan wani haddi a zamanin su alhakimu bi amrillah wanda ɗaya daga cikin khalifofin da suka yi mulki a wannan zamanin a matsayin Allah aka ɗauke shi babu abin da bai halatta ba ya halatta duk wani haram da shan giya da mata wanda ba na sunna ba duk ya halatta to waɗannan su suka fara yin maulidi tarurrukan maulidi a cikin littafin al-mawa'id wal i'tibar na al-makrizi a shafin sa na 490 ya kawo mana cewa su waɗannan sarakuna a duk tsawon shekara maulidoji ne suke maulidi iri-iri ya lissafa maulidi ashirin da takwas wanda suke a cikin abin nan kwanakin shekara daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to a kan kansu ne aka fara a karni na hudu tun kafin a yi wannan sarki ma da ake cewa adali shi ya fara a'a tun kafin wannan idan mutum mai karatu ne ta tanutsu ya duba littafin subhul asha fi sana'atul insha na wani malami da ake kira Ahmad ibn Ali al-Qashandi malami ne da ya rayu a karni na tara tun kafin haihuwar su suyudi ya yi littafin sa wajen mujalladi shifili goma sha ana cewa da shi sufuful a shafi sana'atul insha a cikin wannan littafi su juzi'insa na uku shafi na takwas zuwa ɗari da tara ya hikaito mana ma irin yadda waɗannan sarakunan suke maulidi su waɗannan da aka ambata da irin yadda aika aika su take a musulunci haka nan in muka duba littafin ahsanul kalam fi ma ya ta'allaqu bis sunnati wal bid'ati min al ahkam rigima akan ba haka bane a magana ce ta ilimi an tattauna ta sannan za mu ga wannan magana tashi shi Umar ibn Ali Lakhmi malaman malikiya ba ɗaya ba biyu sun ɗauko ta sun yi hujja da ita a gurare da dama za mu ga a cikin littafin hashi abin nan hashiya ta muktasar muktasar al ta hashiyatul adawi amma akan muktasar al khalid a mujalladin sa na takwas shafi na ɗari da sittin da takwas yana magana akan mutumin da zai wasici da kuɗinsa in ya mutu a yi maulidi a cika wasicin kuka a cika sai yake cewa amal wasiyatu ala al-maulid sharif fa zakara al-fakihani anna al-maulid anna amal al-maulid bid'atun makruha yace ai wannan wasiya da ake cewa ayi da kuɗi ayi maulidi da shi ai fakihani ya ambaci cewa wannan aiki makruhi wannan malami a hashiya ta muktasar ya faɗi wannan haka nan abu abdullahi muhammad iblis mai littafin fathul aliyu malik fatawa ce ta mazhabar malikiya a ciki shi ma da ya kawo wata mas'ala ta matar da ta yi a mutumin da ya yi da ya yi cewa zai yanka saniya ce ga shi kuma bai cika ci akan akan maulidi kuma bai cika can ba shine ake tambaya ya cika ko kai ya cika sai ya ce babu komai a kansa saboda wannan aikin shi maulidi din ba mustahabbi bane a cikin fatul aliyu malik fatul aliyu malik a shi kaga ba wai yanzu bane aka fara magana kuma ba wasu bane yan mazhabar hanbaliya ko yan wahabiya ko wani abu a cikin maliki da muke karanta littattafan sun yi wannan magana sannan a cikin littafin al-mayarid mu'arif na al-wansharisi a sa na bakwai shafi na 99 zuwa na 101 a ciki ya kanto fatawar wani malami da ya rasu tun shekarar hijira 711 ana cewa da shi Muhammad ibn Ali Abu Abu Abdullah al-Haffar ba maliki ne a kasar Maghrib ya ɗauko maganarsa akan maulidi inda yake cewa maulidin nan mutanen kwarai magabata na kwarai ba su san shi ba ba ya da tushe a addini doguwar magana wanda irin wannan zama ba sai samu iya karanta ta duka ba amma yadda muka ba da shafi sai a duba a nan ƙasar muna da shi Usman dan Fodi kowa ya yadda masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi ba bid'a akan wannan amma da yazo batun maulidi farkon abin da ya fara buɗewa da shi taron maulidi bid'a ce makaruwa taron maulidi bid'a ce makaruwa haka yake qultu wa amalul wal da li amrul maka ruwa to abin da duk aka ce makaruhi fa barin sa shefa alheri ba na ga akwai malamin da ya taɓa fassara maka makaruhi shi ne a kankama abu a yi abinda duk malamai suke cewa makaruhi barinsa shi yafi alheri ko da ba a ce kana da zunubi ba to barinsa shi ne ladan ba yin sa ne ladan to abinda shi wasu ya ce fa kenan sai ya ce ko da yake wakila an ce ba laifi a bida a ce hasana amma shi maganar sa sai ce bida a makaruhi ya naƙalto daga littafin almadkan littafin almadkan na ibn al-hajj wanda yana naƙalto da maganganun sa da yawa har ma shi ne almadkhal din a cikin littafinsa yana cewa a cikin juz'insa na juz'insa na biyu shafi na sha ɗaya zuwa na sha biyu shi usman ya nakalto shi ma wannan magana cewa da mutum zai tara mutane a yi maulidi babu wani abin da Allah ya hana a cikin taron babu cakuduwar maza da mata babu kaɗe-kaɗe babu ganguna babu duk abin da Allah hana babu a ciki kawai dai kira mutane a ci abinci a watse a matsayin cewa yana tunawa da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai eh, shi mai littafin almadkhal kamar yadda shi usman ya dan kalto a cikin littafinsa sai yake cewa yin wannan aiki bid'a ne bi nafsi niyyatihi faqat da ma wannan niyyar kawai iz inna zalika ziyadatun fi din domin yin haka ƙari ne a addini laysa min amali salaf al baya cikin aikin magabata da suka wuce wattiba'u salafi aula bin magabatan farko da bin hanyar su sau da kafa shi yafi muna karanta wannan ashe kaga ba daidai bane in aka zo batu na ilimi a tattara wannan a ɓoye ai ko na yarda da abin sai in baje in ce ga abin da wasu suka ce ga abin da wasu suka ce sai a fahimci cewa ashe wanda ya hana din nan ba shi ne farau ba kuma ba rigima yake so ba abu ne na ilimi shi ma ya baje a kai to irin wannan tattaunawa ita ce za ta sa ilimin ya ci gaba domin a duk sanda aka yi magana za ka je kai ta bincike amma in aka ce kai ka yi magana ka faɗi abin da kai ka yarda da shi amma ɗaya ɓangaren shi kuma a sa masa takunkumi a ce kaɗai to kaga ba a san ilimin ya ci gaba sahabban maza Allah ba haka suka rayu ba tabi'ai ba haka suka rayu ba maza mazhabobin nan da ake takama da su inda a ce ɗaya sa an sa wasu takunkumi ba za a same su ba to ashe sai mun buɗe kirjin mun tsaya mun saurari kowane bangare mun ji irin dalilan da suke bayarwa batun bid'a hasana ba hasana ba shi ma batu da aka daɗe ana yin sa mu muna tare da waɗanda suke cewa annabi ya ce kullum da ake dalala duk abin da yake bid'a bata ne illa iyaka menene bid'a a nan ne watakila ka duba wani abu ka ce ka zama bid'a ne wani ce a'a ba bid'a bane to sai ku tsaya nan ku ta tattaunawa a ilimi amma ba a soke wacce maganar kullum din ba kullum tana nan kullum a larabci tana nufin duka tana daga cikin siyagul ugu ita ce ma ummul ba in aka zo faɗa sigogin da suke nuna umumi to kullum ce farko wacce take nuna ganewa gaba ɗaya sauran abubuwa duk suke zuwa bayanta to da ita manzo Allah ya magana ibn rajab alhambali a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam da yazo sharhin hadisin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar sai ce wa amma ma jaa anis salaf min istihsanihim ba'd ba'd al bid'a فمرادهم بذلك البدع اللغوية لا الشرعية abinda duk ka gani ya zo daga magabata akan aikata wasu abubuwa da aka ce bid'a ne suka ce a iya eh, yi ce ba suna nufin bid'a a addini ba ba suna nufin bid'a a shari'a ba suna nufin bid'a a luga akwai bambanci tsakanin bid'a a shari'a da bid'a a luga bid'a a shari'a ka kirkiri wani abu a addini ce ibada ce a kusanci Allah da shi wannan shi ake cewa bid'a ga wani abu in kai ka samu lada ka kusanci Allah da shi shi ake cewa bid'a abinda duk bai da alaka da qurba da kusanci kowa yana iya yi wanda ba kira shi gida sa lasifika sa agogo sa shiga mota wannan ka shiga jon ya shiga kowa na shiga ba wanda yake jin ya shiga addinin wani dan ya shiga mota yawa ba ba sa ciki da abubuwan da ake faɗa in ka je ka duba littafin al-ittisal na na kan yi sha'awar in yi ta ambatan littattafan malikiya domin nan kasar kullum muka tashi magana mukan ce mu malikiya ne to nakan ambaci littattafan yan malikiya littafin al na shadibi shadibi ba wanda bai yadda da shi ba ba kwanan nan ya bayyana ba shekara sama da takwas shadibi ya rayu a duniya da rasuwarsa da barinsa duniya a cikin littafin al ya tsaya akan batun cewa ida a batace matukar addini take duk abin da ake lissafawa an tara Alƙur'ani an yi tarawih ce da duk ba bid'a bane dukkaninsu akwai su a musulunci babu wani abin da babu shi qur'anin nan tun manzo Allah yana aka rubuta shi sa'a sayyidina abubakar su suka tara shi annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai kuma mu zo mu duba aikin mu da bid'a in mun yi haka mun kwatanta maganar da yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin duk san yadda akan abin sai mun kira shi bid'a ilimi tun zamanin manzo Allah ake rubuta ilimi annabi ya ce uktubu li abisha an rubuta abu sha hudu bata da ya ce shi ba zai rike manzo Allah ya ce a rubuta masa ilimin da ana rubuta masa abin da zai ya bani sha'awa a cikin littafin tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam wato sanar da duniya cewa ilimi shine jagora wanda shehu ibrahim ya sai rubuta ka je ka duba ƙarshen littafin ya ce babu wata bid'a hasana a duniya duk kuma abin da aka tsaya aka makale akan cewa bid'a ce hasana ce ba bid'a bace in dai yana dalili ce ba bid'a bace shehu ibrahim ya a cikin littafin sa tafsiratul alam fi anna al-ilm huwa al-imam ashe kaga ba daidai bane ni in na faɗi haka ka tarin da kayar baya sai ka ɗauka abu ne na ilimi sai ba so ka faɗi haka ni ma in faɗi nawa babu wani wanda ya isa a ƙasar nan ko a garin nan ya ce ga wani zai a gidansa ko a masallacinsa zai ji wani ya je abin da ya ce ba za a yi ba ya ce zai zai abin nan mun taɓa yin wannan ba abin da dai muke yi bayanin matsayin yadda malamai muka samu sun yi yadda muka samu shi usman ya faɗa yadda muka samu su eh, ibn ibn al-hajj sun faɗa a madkhal yadda muka samu su abu abdullahi al-haffar sun faɗa waɗannan duk an yi su ne tun kafin ma a san za a kafa wata daula ta saudiya ko wata daula ta wahabiya ko wani abin nan ashe ba daidai bane mu koyi abin da ya shafi to maganganu akan wannan magana ce mai faɗi wataƙila irin mintoci kaɗan irin waɗannan ba za su sai dai mu ba da kanun labaran a bara na yi tasu suka uku akan wannan matashiya ana iya neman za a sami abubuwa da faɗi. Eh. to masu mu a daidai wannan lokaci dai muna tare da dr muhammad sani umar rijal lemo wanda muke gabatar da shiri matashiya game da maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci za mu ba da hanyoyin wayanmu domin saduwa da malam kai tsaye domin yin tambaya akan abubuwan da ita da ni akwai layin tara hudu biyu hudu biyar biyu da tara hudu biyu hudu biyar uku da uku daya takwas takwas tara uku sun sake mai mai nan layika tara hudu biyu hudu biyar biyu tara hudu biyu hudu biyar uku uku daya takwas takwas tara uku da fatan za a takaita tambaya akan abin da muke magana kuma da Allah a rage gabatar da kai saboda yanayin lokacin nan ne Salamu alaikum Salamu alaikum da magana magana da Hamza na Tafiya Abdullahi ko to Hamza ga mana kamar da shi ba jaki zan alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum

malamin mala hamza sunan ku mala hamza eh, da zai yi da ka tambayi malam misali kamar zai fi yawwa kamar yanzu irin da ake na kaddamar da masallacin juma'a za a masallacin juma'a amma ana son gaban ka ta da Allah ina aka samu wannan ita wannan bid'a to masha Allah to Allah shi ne tanda ta amma da cewa Allah mai a cewa a cikin garin Kano akwai wani mijin mauri shi hajji zai zuci in gida to mun gode ba ah, da fatan masu sauraron mu za su yi kokari su dage da wani abu da da kamar wasiyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato ainihin kada kai fushi watakila abubuwan da malam ya faɗa Ah, yana da kyau a yi mata tambaya a kansu kuma ya kamata a ce zuwan gidan rediyon nan ya sa mutane sun waye da abubuwa da suke wato ainihin sun shafi maganganu da sauransu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam kuma ka dan rage rediyon kaɗan assalamu alaikum na wa alaikum salam bismillah ya sunan ka magana isa ibrahim da to malam isa eh na bismillah na farko dai malam ina so ya yi hakuri game da magana wannan mai magana na biyu ah, domin ya nuna shi bai san abin da mm, yake mm, ba kai ma din kuma ai ya nuna jahilcin sa ai da kai da shi duk kuma kun zama abu ɗaya kenan to shi kenan wato abin da yake faruwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa abin da yake faruwa yana da eh. kyau idan mutum zai magana in dai har muna bibiyar abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gabatar a rayuwarsa gaskiya ne ka'ida shi ne duk lokacin da mutum zai magana ya kokari ya ga ya mallaki kansa akan wannan magana so kai tambayar ka zuwa ga malam zai fi kyau fiye da kai magana akan wani to tambaya ta nan malam game da cakusuwar maza da mata a maulidi ne hukuncin sa kada a manta da laikan nama akwai layin tara hudu biyu hudu biyar biyu da layin tara hudu biyu hudu biyar uku da uku ɗaya takwas takwas tara. Assalamu alaikum salam. Na ka ɗan rage rediyon ka da zai kaɗan kashe ta mana ba da zai ko magana abba da gidanta abba abba da gidanta abba kai tambaya ka abba ne da Allah ta ka da alkhairi malam me kake so ke tambaya ina tambaya malam ni mahimmancin hatta malamai malami ya taru a wajen maulidi domin ya soki ra'ayin wani malami da yake kokarin ya kare sunna Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa magana. Malam Kabiru, sunana Kabiru ya kamar layin na ya samu matsala ko? Na'am. Assalamu alaikum. Wa Na'am, wai kan layi. Na'am, wai kan layi. Ne tambayar ka? Na'am. Kada ce cewa maulidi babu kyau wata kwata. Na'am. Kake cewa ake. yanzu su yan izala ko kuma in ce su hajawan da suke maganar cewar suna latta ita kuma wannan yaya take ita ita wannan ba wai karatu bane hmm. latta haka ce ita ko yanzu ma to mun gode ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu Nasir Ibrahim Kofi Shehu Zamani jagoran Palestina. Malam ka jiro jiru ba ta Arhaim. Masha Allah. wato ni ina cewa da nake so ne a gaskiya magana ta Allah irin waɗannan a zo su ce su ce akan addinin musulunci gaskiya zai iya haifar da abin da ba a so wannan ba hujja ba ce ba a ce a fito da tsarin da zai nuna kirkuka bukatun al'umma gaskiya ni ba na so ba wannan tsarin wanda bai wayar da kan mutane ba sai dai haddasa gaba a cikin bukatun mutane magana ta Allah wannan tsari a gyara shi to insha Allah ko kuma sa kira amfani wannan to mun gode assalamu alaikum alaikum eh wane ne ki akan layi eh, eh wace ce akan layi to na'am kana ji na malam eh ina jin gaskiya malam wannan abu da ka faɗa kai jahili ne da ki haka kuma ilimin ka bai amfane ka ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara maulidi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum to mun gode mana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ah, duk tambayoyin da malam kaji inda suke kuma ah, a matsayin ah, kana malami ka dai yadda aka sa gaba ga da a cikin minti biyu saboda yadda yanayin lokacin na ya tafi me za ka iya tattara waɗannan jawabai a dangane da abin da yan uwa suka yi magana a game da wannan matsala ta maulidi ta nuna da soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam so a daman duk sanda za ka taɓa wani abin da jama'a sun daɗe suna yi <laughs> wasu kuma watakila duk mai hanyar cin su shan su da sauransu to za ka taɓa musu za ka so samu su inda yake damun su a magana ta ilimi ba a yin ta da irin waɗannan maganganu da suke yi ba na jin malaman su za su ɗauki irin waɗannan salo in in suka ɗauka to zai zama abin ba a ilimance ake yin sa ba kamar yadda na duk abubuwan da na faɗa da tattafai ne ke faɗa kuma su malamai sun san su ba wai wani abu ne da ta kada kaina ba duk abin da na faɗa har shafi ke faɗa Ah, abubuwa ne an riga an rubuta su kamar yadda nace Shehu Usman ya rubuta shi bana ji akwai wanda yake nufin cewa Shehu Usman zuwa ya kawo tashin hankali a kasar nan ko maki manzo Allah ne na faɗi har abin da shi kansa ya rubuta kan wanda ya ce bid'a ce maka ruhiya to kaga babu wani abu da na faɗa sabo kuma maganar cewa ko su ce a sun taru sun yi taron abin nan ko ba a hujja duk da wani addini in har kana ga cewa wannan bid'a ce to bai kamata kai ba in kuma kana gaba bi da abinci to shi shine zaka zo kana batun dalili ko wani abu to ah, eh, kamar wancan a guje da yake cewa idan har kuna ganin taron maulidi bid'a ne to yaya za da lakta da kuke shiryawa kuma a masallacin ku wannan annabi yayi sallallahu alaihi to da a ce za mu dauki wata rana mu ware ta mu ce duk shekara za mu zo mu yi wani taro dan yin wani abu na musamman da sunan ibada to ba shakka mu yi bid'a amma yada ilimi da taruwa a karantar da ilimi wannan abu ne da aka san tun kafin tarihi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan sa har zamanin sahabbai malaman hadisi akwai malamin da in ya shiga gari ana samun mutum dubu arba'in tare da shi saboda haka wani abu ne wanda akwai shi a tarihi mu kanmu da zamu keɓance wata rana a ce a shekara mun ware wannan to da babu shakka mun yi bid'a eh to a gurguje malamin lokaci ya riga yayi a cikin minti daya wani sakon da shi musulmi sakon da nake da shi shine a tsaya a yi karatu babu abin da zai warware matsalar al'umma sai karatu kuma shi tattauna abin da aka yi sabani a kansa ba daidai bane mu dinga binne matsalolin kai kana ga abin da kake daidai ne ina ba ga ba daidai bane har a zuci kuma mu taro mu binne wannan matsala binne matsala ba shine maganin ta ba fito da ita a tattauna a ilimanci amma dan ka yi zagi dan ka ɓaci mutum dan ka ce jahili wannan kowa iya faɗar wannan kalmar ina jin yaro a gidanka zai iya faɗa maka wannan kalmar in yana so ba ta da wuyar faɗa Allah ya mana sani to a ba sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri wanda to yana da munasaba wato dacewa da abinda da muke cikin sa na wannan wata da ake gabatar da maulidin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan za mu kokari mu zamanto muna da fahimta da kuma wasu ainihin mallaka a lokacin da abubuwa suke gudanarwa malam ɗalibansa da dama sun rako shi wanda ba za mu iya ambata su ba kamar su abdurrahman adam faruk ado kwalwa da nuhu ubal ibrahim da hassan ishaq mahadi da tukuru suleiman da abdulhamid muhammad da kamaluddin ahmad da sauransu da wa'anda yawan su ba zai sami iya ambata su ba a madadin wani gidan rediyo da cewa menene dalilin da ya sa malamai suke yawan mayarwa da juna martani akan matsaloli na addini dalilin shine yaduwar bid'a duk inda aka ce akwai bid'a akwai kuma sunna to sai an samu mayarwa da juna martani shi dan bid'a zai kokarin yada bid'a ya kuma kawo dalilai da a fahimtar su suke daurewa bid'a gidi shi kuma wanda yake kan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iya cikin sa wajen bayyanar da sunnar annabi ya kuma mayar da martani akan bid'a ya kawo dalilai da suke nuna kasawarta da rikin cancantar mutane su riko da ita ko suke ce za su bauta Allah da ita to kaga matakar akwai bid'a a ban kasa to babu mamaki kenan a samu mayar da martani da juna tsakanin malamai na sunna da ke kokarin yada sunna da kuma malamai na bid'a da ke kokarin ɗaurewa bid'a ne na ɗaya kenan na biyu idan ya kasance akwai ilimi a ɗaya gefen ɗaya gefe kuma akwai jahilci wani yana so ya kawo jahilcin su cikin jama'a kuma dole a yadda to kai wanda ubangiji ta ala ya bai wani kaso na ilimi ya zama amana a ka dole ka bayyana jahilcin jahili da kuma bayyana ilimi da kuma tafarkin masu ilimi lokacin da kake yi kana yi ne dan bayar da kariya game da addinin musulunci ba dan ka mayar wa da wani martani ka huta haushi ba sai dai idan ka kyale wani zai yi amfani da ta wajen yaɗa barna kai kuma ubangiji ya baka wani kaso na ilimi kayi shiru to shiru din nan sai ta jawo maka tsinewar Allah dan Allah ce innal ladzina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum lainun إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ubangiji yake dukkan waɗanda suke koye abin da muka saukar muka saukar a cikin littafin bayan mun riga mun yi bayanin na siriya da dalilai bayan mun riga mun yi bayanin ga mutane amma sai su rinka wannan abu to irin waɗannan Allah ya tsine musu kaga anan ko da wanka ko mahaifinka ko wani na kusanka ya zo ya yi amfani da jahilci don ya ga mutane kan wani fata ya zama wajibi ka manta da dangantakar da ke tsakanin ku ta wanka kaninka mahaifinka domin ubangiji ta ala shi ya fi cancantar ka kiyaye janibinsa ba janibin wani dan adam to kaga nan gurin ma za a sami mayar da martani kenan tsakanin waɗanda suke ɗaliban ilimi na gaske ko malamai da kuma bara gurbi waɗanda su ba ɗaliban ilimi bane ba kuma sa sun yi amfani da jahilcin to haka dai yaki yake tsakanin ƙarya da gaskiya tun daga lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam a ban kasa har yanzu ta ke kiyama Iblis ya riga ya saka tuta ya ce sai ya halakar da mutane waɗansu kuma sun ansa kururuwarsa sannan kuma a gefe ɗaya ga manzanni da masu cin gadon manzanni wajen kare gaskiya su kuma sun ce sun sai sun kare gaskiya matukar akwai waɗannan fariƙan din to akwai mayar da martani da tsakanin juna sannan kuma akwai abin da ya sa a mayar da martani da tsakanin juna ka iya samun mutum malami ne kuma ka iya samun kila ko wani bangare na gaskiya ta sarri amma kuma son zuciya ya yi katutu a cikin lamarin sa ɗaya kuma yana da ilimi kuma ubangiji ta ala ya arzuta shi da ikhlasi bai da son zuciya kaga mai son zuciya din duk lokacin da zai ce ko zai faɗi wani abu zai faɗi gwargwadon yadda zai goyi bayan abin da yake so a ransa shi ko wancan mai ikhlasi duk lokacin da zai faɗa zai yi kokarin faɗin abin da ya yi imani gaskiya ce ita za ta fice shi a gaban Allah to kaga babu yadda za a kace waɗannan mutanen su zo su magana tsakanin mutumin da yake da ikhlasi da mutumin da yake son zuciya tsakanin mutumin da yake kan sunna da mutumin da yake kan bid'a tsakanin mutumin da yake aiki da ilimi da wanda yake aiki da jahili wanda su zai ce wace ka tattara su kamar yadda su ta ina fata an fahimta sannan kuma akwai wani abu wani lokaci mai bid'a zai shiga rediyo ko talabijin ko ya tara jama'a ya faɗi magana ta barna ta bid'a to kuma a nan gurin lokacin da mai sunna yace zai mayar da martani akan sa sai a ce ya kawo sabani ya kawo rikici amma su masu faɗin wannan lokacin da mai bid'a ke banda ba su hana shi ba sai lokacin da kai mai sunna za ka bayar da martani sai sai dan me sai kai shi wannan alama ce ta nifaka ta munafiki domin idan da gaske kake kana da ikhlasi lokacin da mai barna ya barna sai ka dakatar da ka kame sa ko da naka ne ko da kungiyar ku daya ko da ɗariƙar ku daya ai ka riga ka san menene in yayi daidai me yayi barna lokacin da ya barna sai ka taka masa dukki wannan abin ba daidai bane wannan ka fita daga ladabin ilimi wannan ba sanin ya kamata a ciki amma matukar zai yi barna kuma a kyale shi to dan mai ko mai sunna kuma ba zai zo kuma ya mayar da martani ya wayar da kan mutane dangane da barnan mai barna ba ina ga duk waɗannan ababai yana da kyau mu fahimce su da haka ya kamata mutane su zama wayayyu a cikin addini babu yanda za a yi kamar yadda mutane su dunkule su da matsaya ubangiji ta'ala yi su a fahimta daban-daban da sabani daban-daban da manufofi daban-daban sai dai kuma ubangiji ya bayyana da dalilan shari'a ta hanyar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya wa gaman kasar sai ya bodan nan dalilai na shari'a sai ya shiryu ya yan uwa musulmi ya maimaitu akan wannan mimbari mai albarka bayyana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da bayyana maɗaukakin matsayinsa da girman nasabarta da tsarkin tsatsansa da asalinsa mun bayyana cewa shi ne sayyidu waladi adam shugaban 'ya'yan Annabi adam gaba ɗaya shi ne ma'abucin tutar yabo a ranar tashir kiyama asa an yaba aka karabbuka makaman mahmuda shine ma'abocin babban ceton da annabi adam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da isa za su ba da uzurin cewa matsayinsu bai kai ba a je wuri shi mutane su ɗunguma zuwa wajen shi don ya cece su ya ce ana laha ana laha ana laha ni ne mai wannan matsayin ni ne mai wannan matsayin shine farkon mai yin ceto shine farkon wanda za a karɓi cetonsa shine farkon wanda ƙasa za ta tsage don shi ya fito kafin kowa a ranar tashin kiyama shine farkon wanda zai shiga aljanna shine ma'abucin tafkeken tafkin nan wanda girmansa da faɗinsa ce ya kai faɗin da ke tsakanin garin ailata da kuma juhufa wanda ta fi tazarar kilomita dubu ko dubu biyu faɗin tafkinsa kenan tafkin alkausara wanda Allah yake bance shi da shi shi ya fi kowa kyawun halitta shi ya fi kowa kyan hali shi ya fi dukkan mutane kyauta shi ya fi su tsarkin harshe da daɗin magana shi ya fi su fasahar zance shi ne zancen sa yafi na kowa fitowa fili shi ya fi dukkan mutane jarunta da sadaukantaka babu wanda ya fi shi jin kai da tausayi da rahama ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa da'a da biyayya ga Allah ya fi kowa jayuwa zuwa ga abin da Allah ya ce a yi a takaice a jimlace a mulmula a dunkule babu wani alkhairi cikin alkhairin duniya ba ce manzan Allah ya riga mutane yi kuma ya kiraye su ya ce ku zo ku yi babu wani sharri da zai cutar da ɗan adam a rayuwarsa ta duniya ko ta kiyama ba ce manzan Allah ya razanar ya firgitar ya tsoratar da mutane ya gargade su ya ja kunnen su akai shine annabin shi shine annabin rahama mai kyakkyawan hali mai daddaɗan zance mai kyakkyawan aiki ubangiji ya ce da shi fa bima rahmatin min Allah linta talaq saboda jin kan Allah gare ka da tausayawarsa gare ka sai ya sa ka kazanto mai kyakkyawar ɗabi'a mai taushin hali da kyakkyawar mu'amala walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik inda ka kasance fazzan mai mummunan hali khalizul qalbi mai kaushin zuciya da kulli da ninkufarci a zuci lan faddu min haulik da mutane sun dare sun rabu da kai ba su yi imani da kai ba amma tunda kana da kyan hali kana da kyan ɗabi'a sai adadin mabiyanka ya ɗara mabiyan dukkan wani annabi da bai taɓa zuwa a bankasa wanda suka yi imani da kai yawansu ya shallake dukkan waɗanda suka yi imani da wani annabi ko manzo a ban kasa kafin ka fa abu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr rinka yin abuwa a gare su din sun yi ba daidai ba rinka shawartar su cikin waɗansu al'amuran da wahayi bai zo ba kan fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle manzo Allah shine mai kira zuwa ga alkhairi mai bushara da gidan aljanna ga masu imani da aikin kirki mai gargadi da gidan wuta game da waɗanda suke shirka ko bid'a ko mugunyar zance da aiki Allah ce da shi ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya kai wannan annabi lalle mun turo ka dan ka zanto mai saida akan mutanenka mai bushara mai jan kunne da gargadi mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da umarnin Allah da izininsa wa sirajan munira mun aiko ka dan ka zanto fitila da za ta haskake duniya ta kori duhun jahilci da kafirci ta kori zalunci ta tabbatar da adalci a bankasa ya zo cikin sayyid bukhari daga abba ibn yasar yace na tambayi abdullahi ibn amr bin al-as Allah ka kare yadda a gare shi ya ya siffar annabi take a cikin addaura sai ce da ni innahu la mawsufun fi tawra bi ba'd sifatihi fil qur'an lallai an siffanta shi cikin at-taura da wani bangare na siffofin sa dake cikin alqur'ani a cikin at-taura Allah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kamar yadda zuma karanta aya akan haka sannan wa hirzan lil ummiyin kai ne hirzi da tsaro da kariya dangane da mutanen da ba a taba saukar musu da littafi ba a da gama garin mutane larabawa kenan zuwanka shine zai zai musu tsaro daga azabar Allah daga fushin ubangiji an ta'abdi wa rasuli kai bawa na ne sannan kuma manzo na ne waɗannan kalmomi biyu akwai hikima a cikin su bawa yake tsakanin shi da Allah alaka ce ta bawa da mai bawan ta mai halitta da abin halitta Allah shine abin halitta manza Allah shi aka halitta Allah shi ake wa bauta manza Allah shine mai yin bauta din duk da yana da babban matsayi amma baya da wani bangare na siffofi na ilahantaka ko rububiyyantaka ballantana ya zanto kishiya ga Allah ko tsara ga Allah ko sa'a ko tamka ko kini ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir manzo Allah Abdullah ne sannan kuma rasulullahi wannan dan a bashi matsayi na risala wadda ta bambanta shi da sauran gama garin mutanen da ba annabawa ba sannan kuma ta ɗauke shi matsayin ya ɗauke shi ya ɗora shi kan matsayin da ya kere na sauran annabawa da manzanni an ta'abdi wa rasuli sammai suka mutawakkil na ambace ka suna almutawakkil mai dogaro wannan suna ne cikin sunayen manzan Allah a taura laysa bi fadl wala ghalis ba faddu bane mai kaushin hali wala ghalis ba mai kaushin zuciya bane da rashin tausayi wala sakhabin fil aswaq ya raki a kasuwa daga murya da hayaniya a rinka jin shi wajen saye ko sayarwa ko hira da mutane yakan yi magana ne da sautin da daidai mai saurare yake bukata bai yi kaɗan ba ballantana ka ce me ka ce bai yi yawa ba ballantana ya timar da kundanka sallallahu alaihi wa sallam yakan yi saiti ya bude sautin sa daidai bukata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa bi sakhabin fil aswaq baya daga murya a kasuwa wala yadfa bi sayyi'ati sayyi'a in an yi masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir yakan yi abuwa ne yakan yi gafara sallallahu alaihi wa sallam walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awja Allah ba zai karbi rayuwarsa ba har sai ya miƙar da karkataccen addini a sanadiyar zuwansa bi an kulu ta yadda duniyar da ta yi zamani da shi za ta ce la ilaha illallah wato a shiga musulunci a furta kalmar shahada a ɗayan ta Allah da ibada a kaɗe ta manzansa da biyayya wa yuftaha biha a'yunul ummi a tanziyar haka a buɗe idanun da da suka makance wa azanun summu a buɗe kunnuwan da suka kurince wa gaskiya wa qulubun ghul a buɗe zukatan da suka dode suka toshe alkhairi baya cikin su manzon Allah ne mabudin zukata a sanadiyarsa Allah ya buɗe zukatan mutane manzon Allah ne mabudin kunnuwa sanadiyarsa mutane suka saurari alkhairi suka ci gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya yaye wa jama'a yana da shi kan idan su wanda ta hana su ganin tafarkin shirya ta hana su ganin gaskiya ubangiji ta Allah cikin hikimarsa ya mai shi a wannan matsayi haka ne sahabbai kan sun faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah zukatansu sun bude bayan da suna kulle idanunsu sun bude bayan da suna rufe kunnuwansu sun bude bayan da suna toshe sun fahimci musulunci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci a matsayin sa na aqida wanda zuciya za ta kudurce musulunci a sa na dokoki na ibada da ake safiya da dare musulunci a matsayin sa na dabi'u da halaye na gari har sai da fadar Allah ta gaskata akan su inda Allah ke cewa wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu lalle waɗanda suka yi imani da shi ciwa shi manzon Allah wallazina amanu bihi wanda wannan kalma ta gaskata akan su a ajin farko su sune sahabban manzon Allah wa azzaruhu suka karfafe shi su ne bara dan fama da suka shi yaki a badar su suka raka shi Uhud da su aka yi ghazwatul ahzab da su aka yaki banu Qurayza da banu kainuka da banu nazir da su aka tafi tabuka da su aka kai aka koma wajen yada addinin musulunci azzaruhu sun karfafe shi wa nasaruhu sun taimake shi wattaba'u unnura nura alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani mai girma Allah ce ulaika humul muflihun irin waɗannan sune masu rabauta sune masu tsira daga gidan fushin Allah da azabarsa zuwa ga gidan yardarsa da rahamarsa ulaika humul muflihun lalle sune masu rabauta ya ƴan uwa dukkan alkhairi yana cikin yin imani da wannan manzo da koyi da shi da bin sunnarsa da bin sawayensa cikin abin da ya ce ko ya ce kar a yi lalle ne a biyayya a gare shi ana bukatar juna ya yan uwa ya riga ya zama al'ada a duk lokacin da aka ce wata rabiul awwal ya zo za ka samu musulmai a bangarori na duniya daban-daban sukan yi maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu a ranar haihuwa sha biyu ga wata waɗansu a ranar suna wato kinan ranar sha tara ga wata waɗansu kafin ranar sunan waɗansu kafin ranar haihuwar waɗansu ma kafin watan waɗansu su raka watan waɗansu da daddare waɗansu da rana waɗansu da hansi waɗansu da la'asar likis wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tsammanin su aiki suke yi na gari wanda ba wanda ya kai su idan ka tambaye su menene dalilin da yasa kuke yin maulidi za su ce bayyana san annabi tunatar da mutane babban matsayinsa eh ni ma na yi tarayya da ku san annabi abu ne wanda yake wajibi nayi tarayya da ku akan cewa bayyana matsayinsa abu ne wanda yake wajibi sai dai ta wata hanya za a nuna son nasi ta wata hanya za a bayyana wa mutane matsayinsa a tallata shiriyarsa hanya ɗaya ɗaya da Allah ya amince da ita wajen bayyana matsayin annabi da bayyana son shi farko imani da shi imani na gaskiya yin da'a zuwa gare shi kiran mutane zuwa ga shiriyarsa zuwa ga addininsa yada sunnarsa koyan hali irin naki kwaikwayon ɗabi'a da zama da kwanciya da taki irin naki yanayin yadda ya sanya tufafi yanayin yadda ya ci ko ya sha a halin da ya ci ko ya sha din kwaikwayonsa ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u nasa yin kwalliya da halayya irin tashi wannan ita ce mafificiyar hanya tabbatacciyar hanya ta nuna san annabi ta bayyana matsayin annabi amma biki kadai baya wadatarwa wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ko bayyana sirriyar annabi sallallahu alaihi sallam domin biki abu ne wanda yake na gangan ba gaske ba abin da yake gaske shine imani shine da'awa shine jihadi shine hijira shine karantarwa shine wazantarwa shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar amma kaga biki kuwa shine ka sha ka more ka gongoje wani lokacin a takuɗi maza da mata wani lokacin yara ƙanana su zo suna rawa a gaban mutane masu ƙananan shekaru yara ƙanana masu ƙananan shekaru a gaban tsofaffi masu shekaru suna musu rawa suna yi wa annabi waka wannan gangan ne ba gaske bane ba gaske ita ce da'awa ita ce wazi ita ce al'amru bil ma'ruf ita ce annahyu anil munkar ba ci da sha da morewa da gwangwajewa ba wannan gangan ne ba gaske bane ne wargi ne ba abu ne wanda yake na daidai ba hanyar kiran mutane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta shiriyarsa wanda ita ce hanya ta nuna kauna a gare shi ta nuna lalle muna tare da shi dan haka sahabbai suka yi haka tabi'ai suka yi haka tabi'u tabi'ina suka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekarun sa na wa'azi shekaru 23 sha uku a maka goma a Madina bai taɓa kiran mutane zuwa ga zuwa a yi biki dan tunawa da ranar haihuwar haihuwarsa ba wanda ko shi ya fi cancantar ya kirayi mutane zuwa ga hakan in hakan gaske ne in hakan addini ne in haka abin neman lada ne halifofin sa khulafa'ur rashidun da yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di hudun nan suka zo suka mulki shekaru talatin sur kowa yana matsayin halifa ba gwamnan Kano ba shugaban kasar Najeriya ba ba shugaban Afirka ba shugaba na duniyar musulunci a matsayinsa na halifan manzon Allah wakilin manzon Allah a bankasa wanda ya fi kowa son manzon Allah a zamaninsa amma babu sai daga cikin su da ya taba ware wata rana ya yace ai hutu yau maulidi ake ko ku zo a yi bikin maulidi ko ya ware waɗansu kudan kuɗaɗe ko dai ku ce abinda suka yi su ba sa son annabi ku kuke so ko ku ce su suke son annabi ku ku san hanyar da ake son ta ba ya kamata ku zaɓi ɗaya cikin waɗannan al'amuran guda biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi haka duk wanda ya biyo bayan su bayan da ya tudin ta tabi'ai da tabi'u tabi'ina karni guda uku da suka fi kowane karni tsarki da manzo Allah ya khairun nas qarni thumma alladhina yalunuhu thumma alladhina yalunuhu karni guda uku tsare ko na sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina gaba ɗayan su ba ɗaya daga cikin su da ya tafi maulidi ko shi kadai ko da sunan gwamnati sai kun mutane a fili ko a ɓoye a cikin gida a rufe ko a kofar gida ko a masallaci ko ya kace ciki ko kare kace ba ɗaya daga cikin su da ya ya rage na suna san annabi ko ba sa san shi wallahi tallahi ni nayi imani suna san annabi kuma sun fi mu san annabi ni nayi imani da haka kai kuma sai ka bayyana ka ji idan ka ce rashin yin maulidin ya nuna ba sa san annabi ma'ana yanzu kai ka kare ta sabon annabi gaba daya ka zama dan shi'a ba kai mamaki ba in kai haka dan akwai tarayya da juna tsakanin sufanci da shi'anci idan ka tafi haka ba za mu yi mamaki ba amma muna kyautata maka da cewa ba za ka yi wannan barfafiyar ba ba za ka yi wannan wautar da rashin hankalin danganta sahabban annabi cewa ba sa san annabi ko ai ba sa san annabi ko ji tabi'i ne irin sai ma malika ce ba sa san annabi ni na tabbata ba za ka yi wannan ba ya yan uwa ba fara maulidi ba a tarihi sai da shekara 400 bayan hijira 400 hudu shekara ɗari ɗaya har ɗari hudu waɗanda suka fara yi su ne alfasiliyuna yan daular fatimiyya wanda cikakkun yan shi'a fatimiyya su suka fara yin maulidi a bankasa ba wani mutumin kirki a tarihi da ya fara yin maulidi kafin waɗannan duk wanda ya maulidi yi koyi da waɗannan ne al-fatimiyun yan shi'a kan tagare yan shi'a wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini waɗanda suka ce zahirin azumi sallah zakka aikin haji wanda annaba suka zo da shi ba shi ne manufar halittar halitta ba ba nan boyayye ba sallah ba ba azumi ba shi ne abin da aka halitta halitta da shi a wurin su in baka yin zahirin kana yin batinin ka tsira amma in kana yin zahirin baka yin batinin kai halakakke ne su ne wanda suka fara yin wannan gaba ɗaya addinin su da masu abuki ya kare gaba ɗaya don su maulidin da suke farko sai yi maulidin annabi sai su yi maulidin aliyu sai su yi maulidin hasan sai su yi maulidin hussein sai su yi maulidin fatima ba guda biyar ba kenan na shida sai su yi maulidin sarkin da a wannan lokaci shi ne sarkin shi ma sai a yi mashi a haɗa shi da waɗancan to waɗannan su ne suka fara yin maulidi a mun kasa kafin kowa ga littattafan tarihi ne ya rage na a je a kaɗewa littattafai kura a karanta a gani waɗannan su suka fara yin maulidi a mun kasa don haka maulidi baya da hujja ko cikin qur'ani ko cikin hadisi ko aikin annabi ko maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai ko maganganun su ba wata shaida ta tarihin mutanen kwarai da ke nuna maulidi duk wanda zai kafa maka hujja akan maulidi man hujjar ita ce tana takaituwa cikin ababe guda uku ko su duka ko wani daga ciki hadisin ƙarya ko da'ifan hadisi ba ɗaya ba kenan san zuciya da mafarki ba biyu ba kenan kamanceceniya da kirista arna kafarai sai ah tun da kirista sun yi wa annabi isa maulidi sun tuna ranarsa to ai annabi isa Allah ya fi cancanta a yi masa sama da annabi isa kaga nan sun koko ne wajen kirista to da kansu sun faɗa da shahidi shahidin min ariya. da haka ya yan uwa hakikanin gaskiya in dai muna son mu so annabi hakikanin so ga alamomin son annabi alama ta farko imani da shi imani na gaskiya son shi sama da yadda kake son kowa da uba da ƴaƴa dukkan mutane a duniya alama ta biyu yada addininsa ka yi amfani da iliminka da dukiyarka da kuɗinka wajen yada addinin musulunci ka yada shi ga wanda musulunta ba ka karantar da wanda dama su musulmai ne wanda bai musulunta ba kirawo shi zuwa ga musulunci wanda ya musulunta karantar da shi addinin yada wannan addinin ta hanyar dukiyarka ta hanyar iliminka wannan ita ce babbar alama ta san annabi sallallahu alaihi wasallam yada addinin da ya zo da shi yada sunnarsa annabi ya bar duniya a daidai lokacin da addinin musulunci bai wuce jaziratul arabiya ba sai yan tsiraru da suka musulunta ko a habasha ko a wuri na daban amma dai a jaziratul arabiya wannan tsokon kasashen yankin gulf nan a daidai nan musulunci ko abin da bai kai haka fadi ba amma lokacin da annabi bar duniya abubakar ya zama halifan farko umar ya biyo bayansa usman ya zo ali ya zo cikin halifancin waɗannan halifofi guda hudu wanda shekaru talatin kaɗai suka yi a duniya sai da musulunci ya kai ƙarshen gabas sai da musulunci ya kai ƙarshen yamma ta duniya masharikul ardu magaribi ha gaba a daidai wannan lokacin ba su da mota ba su da jirgin sama ba su da gidan rediyo ba su da talabijin ba su da jarida yawan su bai kai namu ba mun fi su yawa dukiyar su bata kai tamu ba amma suna da commitment na addini suna da iltizam suna da ash'ur bil mas'uliyya su sun fahimci addinin a matsayin aiki ne ba waka bace ba su sun fahimci addinin a matsayin yada shi ne ba tsayawa da bukukuwa bane ba da haka suka yada shi suka yi jihadi suka kare dolar rumawa suka kare daular mutanen fasha cikin abin da bai wuce shekaru 30 ba tazarin kilomita nawa suka a wannan lokaci musulunci kara an gama karshen yamma musulunci ya kai har gabas har kan gaba da kasar China a daidai lokacin rayuwar sahabbai cikin abin da bai wuce shekaru talatin ba da wani gurin tarihin Kano ya nuna addinin musulunci ya shigo Kano shekaru ɗari shida baya ko sama da haka amma a yanzu in ka fita daga Kano ba za ka fi kilomita hamsin ba sai ka samu gidan ba magoji wanda babban haushi ne na baya da wani yare sai naka kuma bai shiga cikin addinin musulunci ba mu duba bambanci tsakanin yadda sahabbai suka nuna san annabi da yadda mu muke nunawa inda aikin da sahabbai suka yi mun yi ɗaya cikin goma ɗinsa da sai ka fi kilomita ɗari baka isar da gidan ba maguje ba sai dai gidan mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ga maguzawa a ƙananan hukumomin da suke cikin asalin jihar kano kirista suna ribatan su suna kokarin su samar da abin da ake kira kudancin kano yadda ake da kudancin zaria yadda ake da kudancin borno a yau haka ka ga mata makan a karamar hukumar garbu a karamar hukumar sumaila a kibiya a rano a tudun wada a bebe a karaye da sauran kananan hukumomi wudul da sauransu dan kira dan karanto suke ginawa a turo dan ingila ko ba Faransa ko daga kasar holland ya zo yana gudanar da coci. ka je ka ga gari kila ba ma guje hudu ne ko biyar suka zama kiristoci amma a gina katon coci a zo a yi gida na fada a ajiye wa fada injin nika a ajiye masa injin shafar shinkafa a ajiye masa shanu guda biyu da galma limamin juma'ar wannan yankin da ke limanta kofar hakimi baya da kaza baya da injin tattasai baya da komai a gidansa saboda yadda muka rike addini wasa da biki saboda wanda zai kashe dubu ɗari a maudadin gidansa baya iya ware dubu goma ya wa yara a karshen mako ya ce ku je ku musuluntar da mutane ga alawansu ku duk karshen mako dubu goma wanda wata biyar za a yi yana ba su wannan wannan dubu goma mutane nawa cikin matasan masu kishin addini za ka tura karamar hukumar garko ko rano ko tudun wada ko wudul ko maila ko duk inda za ka tura su su je su yada addinin musulunci su kira zuwa kalmar shahada dubu goma mutum nawa za ka tura a mako dubu goma za su ɗauki safaya mota su tafi da ita su je su dawo dubu goma za su samu kuɗin abincin su a ciki su je ranar lahadi su je ranar asabar da lahadi su je su dawo mutane ne za su musulunta dubu goma sai kayi mako biyar kana yi dubu ɗari amma a maulidin gidanka sai ka tara waɗansu shehuna masu rawani ka ba wancan dubu goma wancan dubu hamsin wancan dubu talatin wancan dubu ɗari ha babba ha karami gwargwadon girma rawanin kowane shehi gwargwadon kuɗin da za ka sa masa ambulan waɗanda ba su da gaskiya ba sa son manzon Allah ba gaskiya suke faɗa ba ta yaya in gaskiya suke faɗa za su kyale waɗannan kananan hukumomin da maguzawa ta yaya za su kyale kirista suna dasa waɗannan mutane cikin addinin kiristiyaniti su ɗauko su bayan sun kiristantar da su su kawo su soke nan kusa da kinsu gadi ko kusa da queen cinema a nan gurin suke training ɗinsu yadda za su koma su kira ƴan uwansu ga addinin kiristiyaniti jiya nan da yamma waɗansu suka zo wajen malam abdallah wai kirista ne ba ma guje ya tafi kiristanci wai suke ce musu ai mu da ku musulmi duk ɗaya ne dan mu muna cewa annabi isa ubangiji kuma kuna cewa allah ku ubangiji kun ga kenan kuma kun yadda allah uba ne wai wannan tambayar suka ce ta zara suka taho nan gadan kai dan su tambaya wai wata ansa za su ba su su musulmi ne wata ansa za su ba su dan girman Allah in malaman nan da suke da'awar san annabi suke ce ku ce a rediyo da talabijin da gaske suke za a samu irin wannan inda gaske ne wannan magana ta san annabi mutane ne ko karantar ka duba kafin masallacin juma da cikin gari da kofa mai martaba sarki a ko wani kwamiti na da'awa zuwa ga addinin musulunci a wannan masallacin ka zuwa masallacin waje mutum dubu nawa suke sallah a masallacin waje mutum dubu nawa suke a masallacin khalifa isa karabi mutum dubu nawa suke akwai mota akwai babur da waɗannan masallatai suka ware dan tura matasa zuwa kira zuwa ga addinin musulunci ɗagun su da annabi kawai faɗa suke suna fakewa da annabi sai su cewa waɗanda suke so jikokin su ne to sai ku saboda san annabi sai ku so jikokin nasu amma ba inda sun san in sun tsare ta jikokin nasu daga annabi da jikokin kawai za su kiran ku zuwa gare su ba za su danganta zuwa ga annabi ba a nan gurin a Kano duka bai fi shekaru goma sha ba 1988 wani mutum ya taso daga kaulaha ya zo ya ce ya yi mafarki da ibrahim kaulaha yana fushi da mutanen kano don sun kyale masallacin sa ya ruguje kaji ina yan kaulahan su ba su gyara masa masallaci ba nan take aka tara miliyan uku kuɗi miliyan uku a 1988 miliyan uku yanzu darajar miliyan uku a wancan lokaci yanzu darajar miliyan talatin haka aka tara aka tafi da ita kaulaha dan a gyara masallacin wani me yasa ba je an gina sababbin masallaci ba kananan hukumomin Kano inda maguzawa suke wanne ya fulada tsakanin gyara wancan da ya rufe wanda mutanen wajen suka fi zama sun fitan tantance su gyara da nan inda za a gina sabo sabon musulmi ya shigo abin da yasa kuka jina kansu kafi a kansu wato suna shiga gidajen rediyo su yi raddi su yi ƙarya su faɗa gwamnati ƙarya zo su rubuta proposal wai suna san annabi amma sai an biya su maulidin nan da ake wanda gwamnati ta rawa sai su ce wallahi billahi da zila la ilaha proposal suke rubutawa tun daga zamanin kwankwasa har yau har yau zamanin shekarau proposal suke rubutawa ko miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan goma waɗansu ma kwanaki aka ce an rufe hisba a yi addu'a a taimaka a saki a buɗe hisba. sai wani wai aka kawo kuɗi da za a dan rarraba limamai yace wai komai ya tashi a kasar nan banda addu'a ita ce har yanzu bata tashi ba wai an ba su miliyan ɗaya ya rena wai waɗannan su ne masoya Allah su ne masoya annabi masoya addinin musulunci suna nan fa muna ganin su muna jin su muna ganin su san annabi wai za su annabi amma sai an biya su inda gwamnati za ta ce kai proposal sunan naku yayi yawa a rage ko a ce gaskiya tun da an yi bara to bana kuma kuma ku je ku idan Allah ya kuma gwamnati ta taimaka ta wata fuska an kawo zo rodo an kawo fiya wata wajen wallahi ba za su yi mulkin ba ba za su yi ba amma suna yi ne dan a biya su shi kuma gwamna dole ya bi su ko wannan gwamnan ne kowa ya zo dole ya bi su sai an samu tsayayye da zai amma in ba haka ba sharri za su yi masa su ce kun ji wai jama'a wai ba za a yi mulkin sayyidina rasulullahi ba su yi wannan kare shi kuma kowa zai ji tsoro a ce baya san annabi wannan ƙaryar za su yi masa ba Allah ne a gaban su ba wallahi ba sa jin tsoron Allah za su yi shiga gidan rediyo ce dan izala ne dan zuna zalaha ne dan yi kubuta daga sharrin su dole ya dan saki kudin a je ayi a yada gungura a huta da kuda amma wallahi babu Allah a gaban su ƙaryar inda Allah a gaban su su faɗa mana tsakanin su da muridan su ruwa ya taɓa fita yaje je wa'azin maguzawa ba a fare wa'azin maguzawa ba a je a kira su ga addinin musulunci sai da ahlus sunna suka bayyana a kansu duk inda kwamitin masal wa'azi yake na a kira mutane zuwa ga addinin musulunci za ka samu na ahlus sunna ko ahlus sunna gaba ɗaya ko ahlus sunna dai rabi da rabi amma dai ahlus sunna ne ba ba ka samu wata bid'a saboda haka wannan ya zama wajibi idan muna son mu bayyana sabba ga annabi mai kira zuwa ga addinin sa na uku yawaita salati a gare shi musamman ranar juma'a da daren juma'a na hudu ba da kariya gare shi da ba da kariya ga sunnarsa na biyar son ahalinsa mutanen gidansa matansa ya'yansa jikokinsa na shida son waɗanda suke kira zuwa ga tafarkinsa duk waɗannan alamomi na san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji da mu da muka ce yin maulidi ya saba koyarwar annabinka da waɗanda suka ce yin maulidi gaske ne daidai ne a shari'a ya ubangiji wanda yake kan ƙarya ya ubangiji ka kunya saki ya ubangiji ka ɗaiɗai saki wanda ko yake kan gaskiya ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka ba shi nasara ya ubangiji ka sa masa haske a cikin rayuwarsa ka sa masa ci gaba ya Allah ka taimaki mai taimakon addininka ka da dukiyarsa da iliminsa da mulkinsa ya ubangiji duk wanda yake kawo addinin cikas ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da mulkinsa ya ubangiji kawo masa cikas a cikin rayuwarsa ya ubangiji zare albarka a cikin rayuwarsa ya ubangiji ka taimaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dabbir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahdi hadath ad-din ya rabbal alamin wa sallallahu اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين musulmi sanin mu ne cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ƙarshen sako wanda daga shi babu wani sako da ubangiji ta'ala zai sake saukarwa a ban ƙarshen littafi da Allah ya zaɓe shi ga mutan duniya babu wani sabon annabi da za a aiko har ya zuwa takin kiyama ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakin manzanni tunda shine mafificin su tunda shine shugaban su mafi girman su sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa al'ummarsa nau'i na wajibai da waɗansu haƙoƙi na annabi ɗin a kan al'umma wanda ya zanto bashi a kanmu da ake neman mu da biya kafin nan kafin mutuwar mu, ubangiji ta'ala ya wajabta mana kuma tashi da wannan wajibi aiwatar da shi sauke wannan nauyi na haƙƙin manzon Allah a kan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'umma mata ko namiji shine alama ta imanin mutum imani baya cika kai imani baya tabbatuwa sai gurgudan yadda kowane mummune ko mummuna suka sauke haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan su suka sauke wajibin da Allah ya wajabta musu dangane da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake wajiban suna da yawa wannan haduwa ba za ta iya yiwa ba ambace su gaba daya zan ambaci kaɗan daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama akan na daya haƙƙi ne na annabi a mu mai imani da shi a matsayinsa na annabi mu imani da shi a matsayinsa na manzo wannan na nufin gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bayar wannan na nufin yi masa da'a cikin dukkan umarnin da ya yi wannan na nufin bibita shari'arsa fai da boye cikin aƙidar zuci da maganar baka da ayyukan gabbai domin waɗannan su ne turafin da imani da annabi ke ginuwa a kai sananne ne a wurin kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun musulmai cewa imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga cikin rukunan musulunci guda biyar ya kuma shiga cikin rukunan imani guda shida cikin rukunan musulunci guda biyar abu na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan mutum ya shaida ba abin bauta bisa ga tantanta sai Allah ba za a karba ba sai in ya shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine jakadan Allah dan aiken Allah wanda Allah ya turo da bayani da salon yadda ya kamata a bauta masa sannan kuma imani da shi ya shiga cikin rukunin imani guda shida dan dole ne mutum ya yi imani da Allah da yake nan ya yi imani da mala'iku biyu kenan ya yi imani da littattafai uku kenan manzanni dole mutum ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan na nuna ashe imani da shi babban jigo ne yadda da shi da gaskata shi da bibitar abin da ya zo da shi babban jigo ne cikin jigogi da ke tabbatar da rabautar bawa a rayuwarsa ta duniya da kuma rabautarsa a rayuwarsa ta lahira ubangiji ta'ala ya hada imani da shi da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu ayoyi na alqur'ani ga misali yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastazinu cikin suratul nur yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi Sun lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah cikin suratul hujurat yace ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabi alladhi nazzala ala rasulih a cikin suratun nisa da wadansu ayoyin daban wanda wannan ke nuna girman imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bin shi da ya da'a a gare sannan abu na biyu dole ne mutum ya yi imani da cewa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama shari'ar annabi tsira da abinci tabbata gare shi ta shafi kowa cikin mutane ba bambanci tsakanin malami da mabiyi almajiri ba bambanci tsakanin shehi da muridi ba bambanci tsakanin wanda mutane suka ɗauka waliyi ne da kuma gama garin mutanen da su ana ganin cewa ba waliye bane ba bambanci tsakanin namiji da mace ba wani wanda zai da'awar cewa shi abinda annabi ya faɗa na umarni ko hali bai shafe shi ba ya shafi awamun nas ne ya shafi gama garin mutane ban da shi Allah madaukakin sarki ya turo shi dan ya zama zuwa ga duniya gaba ɗaya ya bayyana hakan ta salon zance daban-daban a cikin alkur'ani Allah ya yi amfani da kalmar na don nuna cewa aike da aka yi wa annabi ya shafi dukkan na dukkan wanda zai shi karkashin kalmar na dan adam ko ka ce karkashin kalmar na mutum ko aljan to an turo annabi zuwa gare shi dan Allah madaukake ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum yace wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas yace wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas allati hadha balagun lin-nas wa bihi da sauran ayoyi daban-daban waɗanda kalmar na ta zo a ciki wanda ba wanda ya tawaye ya fice daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam sai fa in zai iya yin da'awar cewa shi ba mutum bane ba aljan bane ba to sai ya bayyana mana jinsin halittarsa to sai mu ce sakon annabi bai tafi shi sannan kuma lafazin al'alamin da Allah ya amfani da shi wanda lafazin al'alamin na nufin mutum da aljan duk da waɗansu masu fassara suna cewa ma sai wallah dukkan makhluqat amma al'alamin in dai a wajen turo sako ne ya shafi mutum da aljan Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وبنجد تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين da alamina alamina duk inda ta zo a cikin alkur'ani tana nuna gamewar halitta cewa halittar Allah ne kuma tana nuna gamewar jakadancin annabi zuwa ga dukkan alam mutum da aljan a duk inda mutum yake bai yadda yawa wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta waye umarni da hani na alqur'ani ko hadisi sahihi yana bin sa a duk inda yake in yayi to ya sami lada in kuma ya kauce ya taba to kuma narkon azaba wato ainihin yana nan yana jiran har gamewa aka yi daidai da ahlul kitabin da aka bai wa littafi kafin zuwa manzon Allah da manzon Allah ya zo sai da aka kira su aka ce su kyale littafin su su bi manzon Allah to ballatana kai da ba ka da wani littafin kafin shi masu littafi kafin shi ma saukakke da aka turo musu da annabi Allah ya da su qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل في التوراة ya إلا kitabi lima أفلا تأكلون يا أهل ya لم kitabi lima الله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ya أهل الكتاب ya أهل kitab dukkanin su kiran su ake cewa fa ba za a karbi imanin su da annabi Musa da suka yi a da ba ko wanda suka yi da annabi Isa a da ba har sai sun hada da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kiransa gamamman kira ne ya shafi kowa da kowa ba wanda ya sai fice daga cikin umarni ko hali wanda ya fi wani bin umarnin shine ya fi kusanci ga Allah ba wanda ya fi wani ilmantuwa da umarnin ba inda mutum ya ilmantu ya yi aiki da shi to ya dara wanda baya da wannan amma idan mutum ya sani bai yi aiki ba sai wani ya zo ya sani kasar da nashi ya aiki to wannan na biyan shi Allah ya fi kauna sama da na farkon da haka wannan baya nuna fifikon shehi akan muridi ko fifikon malami akan almajirinsa sai idan ɗaya daga cikin su ya fi ɗayan tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun kabir abu na uku wajibi ne akan mu mu a cikin zuciyar mu cewa manzo Allah ma'asumi ne kararre ne tsararre dan abin da isma take nufi kulawa kulawar Allah kulawa ta musamman game da bawa ta yadda ba zai aikata aiki ba sai na gari ba zai zake mummunan aiki ba kulawar Allah kulawa ta musamman game da bawa kariyar Allah manzan Allah kararre ne tsirarre ta fuskar isar da manzanci ba wanda ya isa ya hana shi har sai da ya isar da dukkan abin da aka masa sako duk kalubalen da ya ci karo da shi a zamanin sa bai sa ya boye aya ɗaya cikin ayoyin alkur'ani ko kalma ɗaya ko hukunci ɗaya cikin hukunce hukunce ba bai bar duniya ba sai da Allah ya bada shaida addini ya cika inda ya boye da bai cika ba kenan sai da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina manzo Allah kuma yace taraktukum ala mithl al-bayda laylaha kanahariha la yazibu anha illa halik dan haka kararre ne shi ta fuskar isar da manzo eh, manzancin sa sannan kararre ne shi tsirarre daga aikata kafirci kafin a aiko shi manzo da bayan a aiko shi manzo da domin Allah ya fitar da rabon shaidan daga jikinsa tun yana yaro dan karami aka turo mala'ika jibril ya cire rabon shaidan daga cikin zuciyarsa tsararre ne shi daga ƙarya baya yin ƙarya a cikin zance na yau da gobe baya yin ƙarya cikin wahayin da aka yi masa wannan hatta mutanen da suka zamani da shi sun da haka waɗanda ma ba su yarda da shi din ba sun ce da shi ma jarrabna alayka illa sidqan hirakal sarkin rumawa yace ma kana liyada alkaziba ala nas wa yakziba ala Allah ba yadda za a yi kiwa mutane ƙarya sannan a ce ya yawa Allah ƙarya ba zai taɓa yiwa ba ya yarda da annabi cewa lalle baya ƙarya ka ashe tsararre ne shi ta wannan fuskar an tsare shi daga kaba'ir dhunub ubangiji ta'ala ya siffanta shi da halaye na gari ya yi masa tazkiya ya wanke shi ta tazkiya ba da sai da akan sai ce wa innaka la ala khuluqin azim abu na biyar wajibi ne san shi sama da yadda mutum ke son mahaifansa ko ƴaƴansa ko dukkan mutanen duniya haka aya ta yi ishara cikin suratul tauba kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum zuwa karshen aya inda Allah ya kidaya mana ababai guda takwas iyayenmu ƴaƴanmu ƴan uwanmu matanmu danginmu dukiyarmu da komai in ya zanto su muka fi so sama da Allah sama da manzon Allah sama da jihadi don ya da kalmar Allah a ban kasa to fa tarabbasu in wannan ita ce ɗabi'ar ku to ku jira ku ga abin da zai biyo baya in dai har kun fifita ƴaƴa da iyaye da zuciya a kan son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko san Allah subhanahu wa ta'ala ko san ya da kalmar musulunci a ban kasa to ku jira ku ga me zai biyo baya hatta ya ati Allah bi amrihi har Allah ya kawo lamarin sa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shirye da mutanen da suke fasikai al-qadi ya Allah ya kansa da gafara yace wannan aya ta isa zaburaswa da Dan hankali da kafa hujja da lizintarwa bisa ga wajibcin son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da girman wajibcin da cancantar a so shi shi annabi domin Allah madaukakin sarki ya kwamfashe zukatan dukkan wanda suka zanto ƴaƴansu ko iyalinsu ko iyayensu ko danginsu suka fi kauna sama da manzon Allah Allah ya kwankwace zukatansu a cikin wannan aya ya razanar da su ya firgitar da su yace fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri sannan kuma ya fasikantar da su a karshen aya yace wallahu la yahdi al-qawm al Allah ya ba su labari bisa ga cewa dukkan wanda ko ya riga ya bata to kaga Allah ba zai shirye wato ba mai shirye da shi duk wanda ya bata ubangiji subhanahu wataala ba zai shirye da shi in shirya ta zo wa mutum da gangan ya kauce mata to sai ubangiji ta ala kiyale shi da haka aka wa yahud falamma mazabu azaba Allah qulubahum manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi sahihi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai na zama ne ne abin so a wajensa sama da ɗansa sama da mahaifansa sama da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya da haka wajibi ne mu kudurce a cikin zuciyarmu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da kaunar kowa sannan abu na biyar wato abu na hudu kai na tsallake na hudu wujubu ta'ati wajibin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙƙi ne a kan mu bi shi wajibi ne mu bi shi ba wai zafi aka mu ba dan Allah ta fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima rantsuwa Allah yi yace na rantse da ubangijinka mutane ba za su yi imani ba har sai sun mayar da kai kai ne alkali cikin abin da ya gudana na sabani a tsakaninsu idan sun yi sabani wane yace ya halatta wane yace bai halatta ba wane yace kaza daidai ne wane yace ba daidai bane wane yace shirka ne wane yace tauhidi ne wane yace bid'a ne wane yace sunna ce to ba za su zama mummune ba har sai in sun mayar da maganganunka su ne za su yi alkalanci don raba gardama a tsakaninsu sannan ba su samu kunci ba cikin abin da ka na hukunci sannan su miƙa wuya iyakacin miƙa wuya ubangiji sai inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi bai bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun mummunai lokacin da duk aka kira su zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah dan ya yanke hukunci a tsakanin su ba abin da suke cewa sai dai su ce sami'na wa ata'na mun ji ko mun yi biyayya ba sa kallon wa ya faɗa musu maganar abin da suke kallo me ya faɗa don ma'auni na yadda da mutum ko rashin yadda me ya faɗa ba wane ne ya faɗa ba sannan abu na shida cikin ababen da suke wajibi ne a kanmu haƙƙin manzan Allah ne a kanmu dole ne mu so mutan gidansa dole ne mu ga girman su a cikin zukatanmu dole ne mu yadda da falala da fifikon da Allah ya ba su dole mu shigar da su cikin salati lokacin da zamu yi wa annabi salati tunda ya koya mana a cikin sigar salati daga wajensa mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kaga sai mun shigar da alul bait idan an ce alul bait ko zurriyar gidan annabi ko sharifai kamar yadda ake faɗa musu a Hausar Kano ahlul bait wato zurriyar gidan annabi sune banu hashim to hashim kuwa ba ya da da ya bari a ban kasa sai Abdul Muttalib Abdul Muttalib ne ya bar ƴaƴa kamar haka ya bar yana da Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai ya bar shi ba cikin ƴaƴansa yana da Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da Abu Talib mahaifin Aliyu yana da Safiya yana da Al-Harith a takaice dai dukkan ƴaƴa na Abdul Muttalib ko dukkan wanda yake dangantuwa zuwa gidan Abdul Muttalib a fakaice su ne Banu Hashim tunda shi Hashim din baya da kasi Abdul Muttalib waɗansu malamai na karawa da ƴaƴan al wanda al ɗan uwa ne na Hashim shi da Hashim su bi dukkan su ƴaƴa ne na abdumana to dukkan musulmin da ke dangantuwa zuwa waɗannan gidaje da muka ambata gidan Abdul gidan al-muttalib dukkan musulmin da ke dangantuwa ko a gwari-gwari in kayo reshe na ƙasa gidan aliyu gidan ja'far gidan aqil bin abi talib gidan hamza ibn abdul muttalib gidan al-abbas ibn abdul muttalib to wannan ya zama ahlul bait sannan kuma matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƴaƴansa su ne ba shugabannin ahlul bait su ma suna cikin ahlul bait matan annabi sallallahu alaihi wa sallam dan bai dace ba da hankali ko shari'a ka ce iyalan wane kana nufin ƴaƴansa kadai banda matansa domin sai da matar ta fara zuwa kafin tsayar da haka matarsa tana cikin ahalinsa matan annabi suna cikin ahalinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsare mutuncinsu da darjanta su na cikin darjanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kare haƙƙinsu na cikin kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mayar da martani game da wanda ya munana musu na cikin mayar da martani game da wanda ya munana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya hukunta cewa matansa iyaye suke a wurin dukkan wani mummuni in mutum yace matar annabi ba uwarsa